بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 hijira ta fiyayyen talikai muhammad sallallahu alaihi wasallam ta 1433 muna a wannan masallaci na abu huraira wanda ke birnin sokoto inda muke gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma muna a cikin surutul an'am wadda ke mun san cewa tana jawo hankalin mutane wato da misalai don su gane wato abin nan tauhidi na ubangiji kuma mun yi nisa a cikinta muna aya ta 67 ah, a nan muka tsaya jiya to inda za mu tashi a yau aya ta 68 inda Allah ya ce wa izara ayatul lazina na fi ayatina fa a rid anahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن فإذا jiya mun dakata inda Allah ya bayani cewa shi ke tsar da muminai daga kowane irin bakin ciki idan ya same su ko kuma da ke kiran wani Allah wato su kira wani su bar shi ya ce shi ke tsar da su daga wannan musiba da kuma kowane irin bakin ciki to sannan a Allah ya ce wannan alkur'ani da aka sauka maka kana karanta mutanenka wato gaskiya ne ba wata gaskiya sai nan ko da yake mutanen na karyata da an ka karanta musu to ayar da attahe sai Allah ya yi hani wato na zama tare da masu karyatawar ayoyin na ubangiji idan aka ce Allah ya ce su karyata to suna Allah ya kwatsa su anan wato ya kwatsi mu'minai ka su zauna tare da su Allah ya ce wa iza ra'aita allazina yahuduna fi ayatina idan kaga waɗannan da ke gutsawa a cikin ayoyinmu wato nan hidabi ne aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama idan ka ga ke kutsawa a cikin ayoyinmu wato ne alkur'anin da aka saukan maka idan kana karanta musu ko kaji mutane na kutsawa a cikinsa, wato na kutsawa da karyatawa ko da izgili duka ma'ana guda ne wato idan ka ga waɗannan mutane suna kutsawa cikin ayoyin Allah suna karyata su ko suna izgili da su fa'arid anhum ka kawar da kai daga gare su wato ma'ana kada ka zauna tare da su shi an ma'ana wato kada kai musharaka da su a wajen zama ana izgilin kana kana zaune shi amma ana fa'ar waton watan su kada ka zauna tare da su um, waton kada ka zauna tare da su hatta yahudu fi hadisin gairi sai in sun koma ga wani labari wanda ba wannan ba waton ba hana ma an kai zaman tare da su gaba ɗaya ba a'a idan kana zaune suka ɗauko magana ta izgili ga addini ko ta addini ko suka addini to ka tashi kada ka zauna tare da su sai idan sun gama wani abin nan wannan isgilin sannan ba ba lahi ka zauna tare da su in sun dawo ga wani labari wanda ba wannan ba Allah ya ce wa in ma yusin naka shaytanu har amma in ma dai shaytan ya mantar da kai wato kana zaune ana so ana abin nan isgili da addini wato ka manta shaytan ya mantar da kai to fala ta qaul kada ka zauna ba da zikira bayan tunawa idan kana zaune ana yi ka manta ka tashi to a wannan lokacin baka da laihi saboda mantuwa amma da ka tona to ka tashi idan baka tashi ba ka zauna to laihin ya same ka wato kada ka kada ka zauna ma qaumiz zalimin cikin mutane da azzalumai wato sune mushrikai ko kuma duk mai izgili da addini to kada ka zauna tare da shi domin idan musiba ta zo za ta same shi kuma ta same ka baka da abin nan hujja na zamnawa to kaga nan an ka ce wato idan abin nan shedan ya mantar da kai wannan ya nuna kenan idan akwai mantuwa to uzuri ne kamar da wani hadisi cewa an kayar da wato mantuwa ga al'ummar sallallahu alaihi wasallam kure da mantuwa ko kuma abin da an ka tilasta su a kansa waɗannan duka suna da rangwame don haka inda hake zaune ana ana suka addini ka manta ka tashi to da ka tuna sai ka tashi amma bayan tunawar nan to baka da uzurin kuma ci gaba da zamnawa to mu san wannan da yawa to wannan aya kuma malamai na cewa nan da an ka ce wa in ma yunsi naka shaytan da annabi ake magana sallallahu alaihi wasallam aka ce idan shaydan ya mantar da kai wato ya samu mantuwa baka tuna ba to wannan malamai suka ce to ya nuna kenan annabawa wani abu na mantuwa na na shahuwarsu to suna samun irin wannan kamar yadda mutane ke samu ga mantuwa malamai suka ce a matsalar iri abin nan ne harshe biyu gare ta wato suna mantuwa amma ba wasu wasan shaidan ba wato ma'ana kenan mantuwa da sahabbai ke tana da bambanci da sauran irin mantuwan mu mu domin mu shaidan na sa wasu wasi sai mu yi mantuwar amma su annabawa shaidan ba sa yi musu wasi don haka shi ne bambancin abin nan eh, eh, mantuwarsa da tamu kuma wannan ayoyi da yawa na qur'ani suna nunawar wannan wato Allah na cewa waskur rabbaka idza nasita ka ambaci ubangijinka idan ka manta wannan kenan ana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan in ya manta abu to ya kire ubangijinsa ashe ya nuna kenan wani abu na mantuwa yana samun annabawa to sannan akwai maganar da Allah ya wa Adam alaihi salam inda ya ce eh, fa nasiya wa lam najid lahu azma wato Adam sai ya mance bayan an ce kada ki dan ice to sai shaydan ya samu mantuwa sai ya ci to wannan abincin da ya sai aka kama shi da wannan laihin na mantuwa ko kuma kamar wanda Musa ke cewa ah, a kazini bai ma nasi to kada ka kama ni da shi kissarsa da Khidir alaihi salam kada ka kama ni da abin da nin manta to sannan kuma gaba ɗaya uwa uba akwai hadisi wanda ke nunawar ah, wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi raukanuwa ga sallah ya manta to duk waɗannan dai ah, abin nan hujjojin suna nunawar wani abu irin wannan yakan samu annabawa amma kuma malamai suka ce da sharaɗin wahayin da Allah ke yi musu na horo da hani ko na halattawa ko na haramta to nan ba su mantuwa gare shi don mu bambanta wannan musamman tuwar annaba da ake nuhi da irin tamu mantuwa da ba ta abin nan mu ba mu asumai bane ne haka nan shaidan na iya shaho mu ya sanya muna mantuwa sabanin waɗannan to Allah ya ce ha idan ah, abin nan shaidan ya shahe ka da annabi ake magana amma hidabin yana koma gare mu wato idan ka zauna inda ake kutsawa ana abin nan izgili da ayoyin Allah to in ka tuna kada ka kada ka abin nan sai ka tashi amma idan baka tashi ba to lahin yana nan gare ka akan ka to ga sauran cikin magana nan wa ma alal ladzina yattaquna wa ma alal ladzina yattaquna min hisabi cewa ma'alar lazina ya taƙuna min hisabihim wato hisabinsu wani abu na hisabinsu bai zamo ba bisa ga waɗanda ke jin tsoron Allah wato waɗanda an ka ce suna izgili aka ce kada ku zauna tare da su abin ne ya same ku to hisabin wannan masu yin izgilin bai akan waɗanda suka ji tsoron Allah wato ma'ana kenan laihin da suka aikata na izgili ba sha hukumu ku nai idan kun bi umarni kun tashi an cika da ku zamna ko da sun kare kun ka dawo ku cika da zaman ku wannan ba komai amma ku ci gaba da zaman to shi ma wani abu zai shahe ku Allah ce walakin zikira sai dai wa tunatarsuwa wato tunatarsuwa la Allahum yattaqun wato lakin zikira nan ana nuhin wato amma ku nan da kuka yi tsoron Allah ba ku zama tare da masu izgili to akwai tunatarsuwa akan ku wato ma'ana kenan ku tunatar da su ku yi musu wa'azi cewa abu kaza kuke baya da kyawu shi amma anan lakin zikira la'allahum ko cewa su ya taqul za su tsoron Allah su nisanci wannan izgilin da addini da suke yi to wannan izgili da zama inda ake yin izgili bai taka inda abin nan majalisar da ake irin waɗannan bai taƙaita ga inda ake izgili da addini a abin nan ba kaɗai. ko wace irin majalisa inda ake zaunawa ana ɗumumman da ba su da amfani to ana son wanda an mumini ya nisanci irin waɗannan majalisoshin dalili kuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwace sahabbainsa cewa su bar zama a bisa hanyoyi wato zama bisa abin nan irin zamanin da ake yi bisa hanya tirim tirim nan ga kai wasu nan zaune wasu nan zaune sannan kuma yanzu duk umuman da ake na rashin amfani ne wani ya wuce a yi da shi a zage wannan a soke wannan a ya gardandami duka to annabi sallallahu alaihi wasallama ya hane su da wannan suka nuna cewa ba wani ba makawa wato sai sun zauna a wannan wurin saboda ana zamnawa na a tattauna wani lokaci a tattauna abin da yake mai mai unwani to sai manzo Allah sai mu sharuɗa yace idan har zan ba kuna abin nan ba ku iya barin zama akan hanyoyi to ku tsare abin da a hakkin hanya suka ce menene hakkin hanya ya manzo Allah sai ya faɗa musu su ya ce na farko gabdul basari runtsewar ido wato ku runtse ganin ku abin da amma na kenan kada ku yi dibi ga abinda da yake haram in kuna zaune akan hanya to ku yi ƙoƙarin taƙaita ganinku kada ya zan idanunku na abin nan dibi-dibi har ku dibi abin da ba ba halatta muku ba to sannan na biyu ya ce wa kaffal aza da kame cuta in kuna zaune ga wuri kada ku yi magana da za ta yi wani a cikinku ko a wajenku wannan hakkin hanya ne wanda ya kamata kowa shi rike har da wannan lokaci da muke zaman bisa hanya zaman mutane sai an yi to a rinci idanu kada a yi dibin abin da ke haramu sannan a riƙe cutar da waɗanda ke nan zaune da waɗanda ba su nan zaune kada a yi giba kada a zage wani duk abin da yake baya da kyawu kada a faɗe shi sannan waraddu salam da mai da sallama kada ya za kuna zaune ɗumi ya yawa ko an zuwanci assalamu alaikum ba ku ji wannan kuma yakan faru da duk waɗannan abubuwa sukan faru da yawa da yawa za ka yi irin wannan majalisa an taru kai ta sallama haka wuce wani bai ma san kaya ba wannan ma ya wuce ma zama majalisa abin nan hatta da wurin amsar gaisuwa yanzu ta mutuwa za a ga iyakar rangwamen da ake yi kawai mutum ba a kai shi makabarta ka turbuɗe ba amma da an turbuɗe an ka dawo zama to shi kenan hira ana salamu alaikum jama'a sannu mu ina ta ɗumi ɗaya suke yi to me amfanin zaman ma ku wace shi kawai da can makabarta kowa ya yi gida to me amfanin a zo a zauna kuma sannan ba shi da ciwo ba zaman ma sai kuma an mai da shi buki sai ta dafa abinci a dafa abinci a kawo a sau five alive a sau kafin a gama kwanan na uku gado masu gado ya rage ya tafi ko kuma mutane sun wahala to wannan ku riƙe wannan haƙƙi na hanya to sannan ku yi horo wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar sannan ku yi horo da abin da yake mai kyawu kuma ku yi hani da abin da yake bayar da kyawu to haka waɗannan sharuɗa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga zama na majalisa idan mutane suka yi laka'ari da su suka dibe su to za ga abubuwa sun yi sauki da yawa sai san in kuna zaune a wurin zaman ku to za ku ƙoƙarin ku runce idanunku daga ganin duk abin da yake haramu ɗaya kenan sannan kuma ku kame cutar da mutane da yin maganar da bata dace ba sannan kuma yi da sallama ku yi horo da abin da yake mai kyau. to idan waɗannan sun ka taru ashe kaga da wuya zaman shi yiwu da wuya zaman ya yiwu in an ka ce sai an bi waɗannan abishin roɗin don haka wannan yana da kyawu a musan wuraren zamanmu musan inda muke zaunawa musan wuraren hiranmu kada ya zan ko ina zama za mu don muka tuto ga bakin mu faɗi muka yi mu zagi wanda muka so mu zaga mu aibanta wanda muka so mu aibanta to nan abubuwa ba su da kyawu to yana cikin wannan aya wadda ta yi mun abin nan sannan kuma akwai hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya abin nan ya kwadaitar da mutane cewa idan suka zauna a wuri suka yi dumumuwa bayan za su tashi to su karanta wannan addu'a duk abin sun kai na abin nan kurakurai za su samu gafar abin nan rangwame a kansa wato bayan sun tashi ko wanda ce subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik shikenan sai a wace wannan duk kowace zama duk ta ita ce karshen maganar ku sai ku wace to Allah taimake mu to ci gaba wadarul lazina وذر الذين اتخذوا دينهم umarci annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma an mu gaba ɗaya cewa kada mu zauna tare da masu izgili da ayoyin Allah wato kuma idan mun zauna har suka fara to mu tashi don haka nan nan duk inda ake abin nan izgili da ayoyin Allah ko wasa da su to haramun naka zauna a wannan wurin wannan kuma yakan ɗauki hatta abin nan eh, eh, kallo wanda yake ayi izgili da addinin Allah a ciki wato kamar fina-finan da ake kallo ko wani iri in na abin na hausa in na turawa in na wane ne duka idan akwai wasa da addini a ciki ko wasa da abin nan a eh, malaman addini to haramun ne ka zauna kallace shi duk ɗaya ne da wannan ba su da bambanci Za ka na kada ya zanka ce ba ka zuwa majalisar zama kada a yi izgili ka dawo kuma ka sa fina-finai kana kallo a yi izgili da rawani a yi izgili da abin nan sallah a yi izgili da masallaci duk irin waɗannan sukan faru to shi ma haramun ne yana cikin wannan duka to sai wannan aya ta gwada mana cewa yin izgili da ayoyin Allah to ɗaukar addini wasa ne da wargi don Allah ya ce nan wazarin lazina ka nisanci waɗannan wato ka bar waɗanda suke ittakhazu dinahum sun rike addinin su la'iban wala hawan wasa da wargi karatun mu da gabata mu magana mu yi bayani game da abin nan la'ib da lahaw wato wasa da wargi kamar irin wargin yare ko irin wannan wargi kuke samun amfani a ciki duka dai ko wani irin wargi haramun ne wato kada ku zauna tare da ku sun karki addinin su la'iban wala hawan wasa da wargi wagarrat humul hayatud duniya rayuwar duniya ta ruɗe su domin ruɗi shi ke sa abin nan kamar da addinin ka ba komi ba kai ta wasa da shi wato abin nan rayuwar duniya ta ruɗe su to ka bar su wato kada ka zauna tare da su wazakir bihi amma ka tunatar da su bihi da alqur'anin nan da suke wasa da shi ko yaushe wato yi musu wa'azi da shi yi musu gargadi da alqur'anin la'alla ko Allah za su gane wato kai musu gargadi da shi wato kai musu gargaɗin an tubsala nafsun wato ma'ana kenan la Allah tubsala nafsun kada rai ta miƙa kanta zuwa ga halaka wato kai musu gargadi da alqur'anin nan bisa ga izgirin da suke yi don kada rai ta miƙa abin nan jikinta ga halaka domin yin izgiri da addini ko yin izgiri da alqur'ani to miƙa rai ne ga halaka to yi musu gargadi da alkur'anin nan wato su ji tsoron abin suke aikatawa wato kada ta miƙa abin nan rayuwa kada ta miƙa ranta mai ma kasa bar bisa ga abin da ta yi tsorowuri da shi wato shine na na izgilin nan da ayoyin Allah ko kuma abin na izgili da addinin Allah wato yi musu gargadi da wannan alkur'ani Ah, wato kata miƙa rayuwarta ga halaka wadda take laisa laha min dunillahi waliyun ita wannan rayuwa ba ta da wani waliyi masoyi mai ceto wala shafi'un ko mai ceto wato idan ta miƙa ranta ga halaka halakar ta same ta to ba ta da wani waliyi ko shafi'i wanda ke cetonta don haka nan yi masa gargaɗi da wannan alkur'ani wato kai masa gargadi da shi wa in adil kullu ajalin ko da kuma ta yi fansa ko wace irin fansa ita rayuwar wato in ta miƙa ga halaka halaka ta same ta to abin nan ko ta yi fansa ko wace irin fansa Allah ce la tu min haba a karba da gare ta don haka nan ta ji tsoron jawo ta fitina idan fitina ta zo to ba shi kenan ba mai ceton ta kuma ba a karɓar fansa gare ta wato um, ko bai ma kasa bisa abin sun ka eh, eh, ba a karba la yu khazmin ha ba a karba da gare ba a karba ga waɗanda suke ulaika allazina ublisu ga waɗanda sun ka miƙa ransu ga halaka wato an ka kai musu yaso to ba a karba fansar su ma kasabu bi sabu abin sun ka aikata na na izgili lahum sharabun min hamim su waɗannan mutane masu irin wannan abu suna da sharabun wani abin sha min hamimin na ruwan zahi wa azabun alim kuma suna da azaba wadda an mai radira na alkiyama bima kanu yakfurun saboda abin da sun ka suna kafirci da shi wato suna kafirta domin yin izgili da addinin Allah to kafirci ne don haka nan kada ka zauna tare da su masu yin wannan domin sun miƙa kansu kansu ga halaka kuma in ta same su to ba mai iya ceto su daga wannan halaka to ci gaba قل أنا نعم من دون الله ما sai aya ta kuma dawowa bisa ga abin da take karanta su wato farko cewa ja hankalin mutane su gane na aqida ta kwarai Allah ya ce kullu ka ce musu ana da umin lahi shin wani Allah kuke so in kira wato kuna so in biye ku mu kira wani Allah tare da ku mu kira abin da yake ma la yanfa'una wa la yadurruna bai amfanar da mu kuma bai cutar da mu wato haka kuke so mu zama wani raddu ala aqabina mu koma bisa baya ga dugadugan mu wato bayan mun gane bannan mun barta kuma koma cikin haka kuke so mu abin nan ya waru gare mu haka kuke to wannan kuma bai yiwa wato mu koma baya ga dugadugan mu ba da ishadana Allah bayan Allah ya shirye shi mu wato mun gane abin da ashiriwa mun shigo musulunci mun bi addinin kwarai sannan kuma kuna son mu fito mu dawo bisa ga dugadugan mu kuma cikin banna Allah ya ce wato mu koma cikin banna mu zan kallazi kamar wannan istahawat hu shayadi wanda ke shaydanu sun shahe shi wato sun samu hauka yabin eh, eh, nan eh, ciwon hauka ya same shi wato bazan kamar wanda yake shaydanu sun shahe shi da nau'in da hauka fi Allah a cikin ƙasa hayrana yana demuwa wato abinda an misalin kenan wanda ya gane gaskiya baya shige ta yake ta to yana kamar wanda yake shaydanu sun sun shafa hauka ta same shi wato ya ya abin na cikin daji yana gudu ya zama haukaci wato abin na hairan yana mai ɗemuwa lahu a sahabun suna da abokai ya Unahu suna kira ne ilar huda zuwa ga shirya na ku zo ga hanya nan wato mutum ya haukata ya bi daji ko kana kira zo wani ga hanya zai saurare ko zai gane to haka yake wanda ya gane gaskiya ya shiga cikin ta sai ya fita Allah ya ce wato eh, eh, ko ya unahu ilar huda suna kira ne zuwa ga shiriwa shi dawo Allah ya ce kulka ce wato ka ce gare su an ka annabi ya ce inna hudallahi huwal huda haqiqa shiriwa Allah ce a shiriwa don haka mu mun zabi shiriwa Allah mu bi ta wato ba wata shiriwa in ba ita ba kamar wanda Allah ce ga wata aya wa man yamshi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu duk wanda yayi abin nan ya bi wani addinin musulunci shi zan addinin sa to ba za a karba mishi ba don haka nan nan duk da kuke kiran mu mu abin nan mu bi ku bisa ga bata to wannan ba zai yiwu ba to da abin nan gaskiya ta bayyana wa umarna kuma an hore mu lin muslima mu jawo wato mu meka wuya li rabbil alamin na ubangijin talikai duka sannan kuma an hore mu wa an aqimu salat cewa mu tsaya da sallah wato an umarce mu meka wuya mu bi abin da Allah ya sabka su kada mu karkace sannan kuma an hore mu mu abin nan mu yi sallah wattaquhu kuma mu tsoron Allah wato mu yi takawa waɗannan abubuwa duka an ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya kiraye an haɗa mai amma da mu ake mu jama'a tai wato an ce ma annabi kenan haka nan mu ma mu bi wato kada ya zan mun gane gaskiya muna cikin ta mu dawo daga baya abin nan in mun kai haka nan mun zo kamar wannan mutum da aka bada misali wanda yake hauka ta same shi abin nan shedannu sun shahe shi ya hauka ya bi daji duk da ake kira bai ganewa to wannan ah, abin nan ah, um, ko wa huwa allazi ilayhi tuhsharuna kuma zuwa ga Allah ake mayar da mutane duka wato dukkan mutane ga Allah suke komawa to kuma yana ganin ya kamata mu tsaya anan wannan shine karatun da abin Allah kaddare mu mai cikin wannan shekara na cikin watan Ramadan muna fatar Allah abinda muka faɗa a ciki tun da farkon karatun mu har zuwa nan abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakuran da muka aikata a ciki da abin da muka yi na zunubi Allah ya gafarta muna sannan kuma Allah shi ya yi shi a cikin zukatanmu da zukatanmu gaba ɗaya to sannan muna kira ga dukkan yan umar musulmi waɗanda ke nan da waɗanda ba su nan da waɗanda ke saurare da kuma waɗanda ma ba su saurare mu cewa sane yake ga kowane mu a cikin nassar Qur'an Allah ya kira yawan sun ka imani cewa ya ayyu na amanu udkhulu fi silmi kafa wato ya ku kun kai imani ku shigo a cikin aminci gaba daya amincin nan kuma shine musulunci wato mu shiga cikin musulunci gaba daya mu abin nan mu bi dokokinsa biyar dokokin musulunci shine shiga cikin musulunci gaba daya sannan kuma ubangiji ya hane mu mu rarrabu yana ce mana wasu mu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu mu yi riko ga igiya Allah gaba ɗaya kada mu rarraba yagiya Allah nan kuma takan zama Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma takan zama Qur'ani da abin da duk annabi ya sallallahu alaihi wasallam don haka koyaushe muna nanatawa cewa Allah shine shaidunmu kuma wannan zahirin mu da mu Allah ya sani cewa duk abin da muke faɗa a wajen karatunmu ko a wajen tafsirinmu ko a wajen wa'azinmu Allah ya san muna faɗar sa ba don mutuncin wani ba ba mu da niyyacin cin mutuncin kowane mutum in ahalu sunna ne tare ke da mu in wanda muke ganin yana bisa kuskure ne to mu muna fata alheri ga kowa kuma Allah shi mana alheri mu duka da mu da muke ganin muna bisa sunna don da muke ganin yan uwanmu sun karkace a wani wuri to muna fatar da Allah shi muna alheri kuma Allah ya shirye da mu gaba daya kuma muna roƙon don Allah duk abin da muka faɗa wanda wani ya ji kamar muna suka te ko mun zage shi ko mun fi na abu to Allah muna fatar Allah abin da ya yafe muna kuma mu ba mu da cewa ga kowa da wanda ya zage mu wanda muka sani da wanda ba mu sani ba mun yahe ma kowa ni dai ko wani bai yahe ba ni na yahe duk zagen da wani ya mini ko suka da mai wallahi na yahe kada Allah ya kama shi da laihin sukar da ya yi mini kuma wannan ina kira ga dukkan jama'ar musulmi cewa wannan da'awa ta mu da'awa ce wadda muke kira koyo shi an ruju ilal kitabi wa sunna dawowa ga alkur'ani da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine kada muke kira da shi ba mu ce saura hanyoyi dukan su banza bane a muna son duk wanda a bisa wata hanya to ya kokari ya kwatanta ta da wannan hanya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi dai muke so sannan kuma muna son kowane mutum ya zan ya tsarkaka daga duk nau'in abin da ke kazanta kazantar nan ta shirki ce ko ta bid'a ce wannan shine mu kuma shi muke fata ga kowane musulmi ya zama sannan kuma muna son tarbiyyar mutane wato zan dukkan mu mun tarbiyyantu tarbiyya ta addini tsakaninmu da junanmu tsakaninmu da abokan zamanmu tsakanin mu da bambancin ra'ayi gare su ba abin nan ba da'awa ce wadda muke son mu kafa hasada ba ko kiyayya ko kushe ko ganin wani ba kowa ba ne Allah san ba mu da wannan a cikin kuma ba mu son shi sannan kuma ba mu kira ga duk mai saurarenmu wanda ya yarda da'awan mu ba mu kiran kowane mutum guda ya tashi abin ya tada fitina mu dai da bakin mu ba mu cewa wani je ka dokin wani har abada ba mu da wannan kuma ba mu son a tudda jinin kowane mutum kowane mutum in musulmi ne in ba musulmi ba ne ba mu son a tudda jinin kowa muna son a bar kowa ya yi karatunsa kuma ya yi addininsa ya yi abin da ya fahimta gudun hali abin da muke so kawai kowane mutum ya faɗi hujjojinsa da yake bisa a kansu mutane su auna su ga inda gaskiya ta ko inda yadda tsaga mutum ya bi ba mu cewa tilas sai ka zo ka bi da mu wannan babu tilas ka je ka bi da awar da hake so amma ba mu son ka yi zage-zage ba mu son ka yi soke-soke ba mu son ƙazofa ba mu son tashin hankali domin 'yan ga tashin hankali ba a gane gaskiya don haka nan gaskiya ba son tashin hankali ko ya wuce don haka tarbiyyar mu ga ɗaliban ilimi don Allah a yi ƙoƙari a yi karatu kuma karatu mai yawa ba karatu ɗan tsito ba karatu yawa gare shi ba a yi ƙare shi don haka nan ina da shawarar da nake so in ba suwa a nan cewa yanzu Allah ya albarkace mu da samun majalisoshi ko ina na abin na karatu don Allah mu yi nazari kuma mu yi tunani cewa zaman mu haka kara zube baye muna da yan wanda ke son neman taimako da yawa muna ganin su duk wanda ke karantar suwa ya san mutane na cikin matsala wadda ke neman taimako sannan ba su da masu su. sai Allah sai mu yan uwansu waɗanda muke da fahimta a iri guda da awa iri guda don haka nan don Allah mu yi nazari duk inda ahlus sunna yake daga wannan wata na abin na Ramadan watan Shawwal kowa ya kowace majalisa don Allah ko wani mutum ya yi kokarin ba da abin da yake iya ba su gwargwado in naira goma in naira talatin in naira ɗari kowane sati in kowane wata mu yi kokarin mu tara mu ga abin da za mu iya tara cikin shekara biyu nan gaba mu taimaki yan uwanmu muna da yan uwa da ke son karatu ba su iya biya kansu karatu suna nan mun san wasu da yawa ba su da mai biya musu makaranta kuma ba su iya biya wa kansu sannan ba su in za suna a biya musu duk inda ake neman taimako ba su iya tafiya a abin nan ko sun zo ba su ba su samu don ba irin su ake son a taimaka ba don haka nan don Allah mu yi nazarin wannan daga wannan lokaci mu aje wani abu kuma yana ganin ma malamai kamata su fara da su ta kwan a gani duk wanda an malami nan ya fara aje wani abu a makarantarsa a buɗe asusu sannan kuma asusun nan a santa inda za a tara kudin nan kowane wata wata shekara a samu wuri guda a je a tara a gani zuwa shekara guda nan ko shekara biyu in Allah so za a ga abin da ka tara zai taimake mu ko mu taimake yan uwanmu da shi abin da marar lafiya asibiti a taimake shi mai magana kudi a taimake shi mai marayu gwargwadon hali ba ta zaɓe ka nauyin kowa ba wannan bai yiwa amma je gwargwadon hali wanda yana son yana da neman yana son taimako kuma taimako wanda yake na gaskiya Allah ya taimake mu kuma Allah ya sa ya gwada muna azumi na baɗi da kuma wata baɗi da baɗin baɗa da ko muna da to Allah abin nan sai gaga malamai da yawa sai a ba kowane malami gurgudun abin da zai faɗa kuma Allah ya fanda mu gaba ɗaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilayk ko za ka fara kuma malam jami'a ina ganin ai wayan na kai nan musulmi رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وأحسن المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين da kuma karatu ya zo karshe muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya saka da alkhairi malam da wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi Allah ya mai da lafiya kuma da ke saurare domin duka Allah ya ba mu lada kuma ya saka mu da alkhairi ya sa shi cikin mizanin hasana din mu Allah ya sa saboda shi muka yi tabbas dan ba saboda shi aka yi ba da wanda ya karatu da wanda ya ansa tambaya da wanda ya saurara dukkanin su abin da suka yi aikin banza ne kun ga abu ne ma wanda zai roshe musu aiki domin ya koma shirka don haka da shi yake waje ba gare mu mutum kokarin yin addu'a Allah ya sa don shi muke yi in za ka yi yana da kyawun da shi ka diba ni zai yi amfanin jama'a ko da abin da zai amfani jama'a wata ibada ta fi amfanin jama'a ce wanda za a yi a bayyane sai a ci ta a bayyane amma ya kokarin rike niyya da cewa don Allah ake yi idan an yi haka insha Allah ka za su kyautatu kamar yadda kike gani muna tare da malamai kuma a lokacin da gari mu insha Allah za mu ba su minti biyar biyar su faɗi wani abu wanda zai amfani mu kafin sannan mun san yanzu abin da muke fuskanta shi ne idi akwai muhimman abubuwa da musulunci ya tanadi game da sallar idi wanda ya kamata mu dan tunatar ɗan cikin minti biyu zuwa uku domin mu lura mu aikata daidai da suna take so a aikata domin sharadi na farko da gaya shine ikhlasi sharadi na biyu sai ai daidai yadda annabi san sai koyar duk wata ibada idi ibada ce duk wata ibada da kai ba daidai da annabi san sai ya koyar ba kai aikin banza idi an samu da ne daga ada ya udu a duk abin da ke kewayewa ana ce na idi duk wata rana da ta koka kana wani buki ko kana wani abu tana zagayewa duk shekara ta zo duk sati ta zo duk kwana za ta zo ana ce mata idi hadisi ya inganta cewa daga Anas bin Malik radiyallahu anhu cewa lokacin da Annabi sun sai hijira ya koma Madina sai iske su suna da wani yara kuma idi tun kafin musu yi zuwa musulunci Madina da suke fita suna ta wasa sai da nan sai ka duk sun fita sun yi ta wasa sai Annabi sun sai ce ma Anas menene wannan sai ce ai tun lokacin jahiliya haka muke fita muna idi sai Annabi sun sai ce a Allah ya canza muku su da wasu idi guda idil fitr wa idil adha ya ce Allah ya canza muku Allah bai yadda ku yi waɗancan bai waɗannan ɗaya yadda idin fitar na sallar azumi da kuma idin sallar layya wannan me yake nuna muna musulunci bai yadda a yake kowace rana ta zan idi ba in ba waɗannan ranakun guda biyu ba ranar da aka haifi wani ko ranar da wani ya rasu ko ranar da aka yi wani abu dukkanin shi musulunci bai yadda ba da musulunci ya dara sana annabi sallallahu zai gaya ma'anas ya ce Allah ya dan muku da idin fitr da idin adha da idin radda an kai wanda idin radda zai rasuwa da idin radda za haihuwa abubakar da radda zai rasuwa har annabi sallallahu bai ce hakan ba ko saboda haka baya halatta a rike wata rana tana zagayowa duk shekara ana buki akwai musulunci akwai idul makan akwai idul zaman idi na lokaci na zama shine wa'annan guda biyu idi na waje akwai idin da ake taruwa ran alfa baya halatta a samu wani buki ko wani taro da ake da sunan samun lada a sa wata rana da duk shekara sai wannan rana ake yi kamar sai wannan rana ake alfa shi ma yin haka an yi zo da wani abu da addinin musulunci bai yarda da shi ba sai ko da yashi mu kiyaye mu yi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana saboda ka fa'ida ta farko da zamu samu ga idi wannan idin da idin layya su ɗai ne musulunci ya yadda su kewayo mu yi buki ko mu nuna jin daɗi duk sun ka kewayo mu yi buki duk sun ka kewayo mu nuna jin daɗi amma in ba shi ba idin haihuwar wani idin rasuwar wani idin samun wata ni'ima idi kowane idi ne musulunci bai yarda da shi ba na ɗai kenan na biyu ranar idi abu na farko da zai zo maka kai shine zakatul fitr kuma mun yi bayanin zakatul fitr kwanakin baya ba sai mun ƙara yi da yawa ba annabi sallallahu alaihi idil fitr ya ce ya wajabta ta ne domin a ba miskinai a kare su da hitabara wannan ranar anan ina son yi magana game da wasu rashin fahimta da muke da su guda biyu game da idil fitr kawai in wuce ta farko shine akwai hadisin da yake hadisin ya da'ifi sosai amma yana ta yawo da shi cewa azumi na da tsakanin sama da kasa ba an sa ta yi sai a yi zakatul fitr wannan hadisin bai inganta ba kwata-kwata kuma baya halatta a yi amfani da shi wajen irin wannan menene idil fitr annabi sansa ya wajabta ta yazo a hadisi bukhari da muslim annabi ya wajabta duk abinda annabi ya wajabta ba mu bukatar sai an kirkiro wani hadisi an kara an ce kuma in baka yi kaza ba sannan muyi yi sadaka wannan hadisin bai inganta ba abinda ya inganta annabi ya wajabta ta don haka muyi kokari mu yi abinda annabi sansa ya wajabta ah, abu na biyu ah, shine idan aka cika mudu sai shaidan yazo ya ce ai girgijewa ake yi sai a girgije wai shi dole sai ya samu nashi ciki ba miskin ne ɗaya za a don haka sai a gegege sai mutum ya fidda abin da bai kai mudu ba musulunci cewa ya fidda mudu hudu to in ka je kasuwa don Allah sayan mudu an ka sa aka gegege kana yadda wailul lil mutaffifin alladhina idza talu ala an-nas yastawfun wa idza kaluhum aw yukhsirun yau Allah ma aka wa magudi wata in an kai kace sanwa zaka ce sai an cika ma kwano amma yanzu zo wajen abin ga sai a ce sai an girgije an yi daidai haka ake cikawa ba daidai bane ana cika shi ne daidai da ake cika maka suwa in ka tafi saye haka ake cikawa wannan ya kamata mu kula da su kila abu na uku shine mu gaggawa fidda ita kafin sallah kafin mu ta idi domin annabi sansa ya ce duk wanda ya fidda ita kafin idi zakka ce karbabba wanda ya fidda ita bayan idi kuma sadaka ce cikin sadakoki kawai saboda ka mu kokarin fidda kuma abin da muka shekaru muna ce abu mai amfani an shekaru ana fidda gero an shekaru da yawa ana fidda gero amma wanda ke iya fidda shinkafa babu shakka shinkafa fidda shinkafa ya fi ya fi fidda gero abu na gaba shine ran idi ya kamata a fita ana kabbarori ga Allah tabaraka taala har akai masallaci ran idin sallar azumi domin Allah tabaraka wataala ya ce Ah, Allah Ta tabaraka ta'ala ya ce tukmilul iddata yana magana ayoyin da suke magana azumi ya ce tukmilul iddata Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun kuma ku cika idda azumi kwana 29 ko kwana 30 sannan Allah sannan sai ku dinga wa Allah kabbaruri sadaka da su an fita idi ai takabbara ai takabbara har sai an kai wajen idi sannan a gode ma Allah tabaraka ta'ala kamar yadda ya fadi cikin ayat abu na gaba idan an zo idi an ka zauna aka yi sallah sannan aka tashi ana so a sawayi hudu ba domin mai domin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance bayan ya yi sallar idi sai wa jama'a hudu ba yin wa jama'a hudu ba kuma jama'a su saurara su hudu ba na haka ba daidai bane ana hudu ba mutum ya tashi tafiya can sunna ce mai kafi saurayin hudu ba sai ya kamata wanda ya je idi ya tsaya saurari ya saurari hudu ba hudu ba idi hudu ba juma'a hudu ba komai ana fara ta ne da alhamdulillah innal hamdulillah wannan shi kada ya inganta annabi ya fara hudu ba da shi bai taba inganta annabi ya fara hudu ba da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko bismillahir rahmanir rahim ko assalamu alaikum ko allahu akbar allahu akbar ba Shehu Islam bin Taymiyyah yayi wannan cikakken bayanin a cikin majmu'ul fatawa ga mallamai da suka biyo bayan shi da kafin shi sun yi magana kuma duk hadisi haka suka nuna don haka su ma masu bada sallar sallar Idi ana farawa ne da alhamdulillahi ko alhamdulillahi A bancin wannan ranar Idi ranar farin ciki ce da murna saboda haka idan aka je Idi aka dawo na farko yana halatta a wa mutane barka irin barka da sallar da ake sunna ne ya inganta abu umama talbahili ya ce idan muka gama sallar idi muka dawo gida abinda muke ba mu musahabban manzo Allah sai mu ce taqabbalallahu minna wa minkum Allah ya karba mu ne ya muku wannan shi ce mata hadi'a saboda yana da kyau a yi barka da sallah yanzu akwai waya a kira yan uwa wanda ake zuwa inda suke aje inda suke ayi ziyara wanda za a tura mata a tura mata wanda aka gani wajen idi ko makwabta duk a fito a yi barka da sallah Allah ya karɓa muna Allah ya mu muna taqabbalallahu minna wa minkum haka sahabbai suka kasance suna yi sannan kuma ranar idi ana so a nuna farin ciki da murna ranar idi ana so a yi ta wasa a yi ta wasa ana nuna farin ciki da murna wannan abu ne yadda jama'a da yau ba su fahimta ba abinda suka fahimta abinda suka ɗauka addinin musulunci addini ne cikin ɗaki kawai a zamna a yi ta salati ana ta shikenan kawai ana bin da annabi san sai ce a ba haka ba ne. wata ya inganta cikin sayen musulun a ran idi wasu mata guda biyu suka zo ɗakin aisha suna ta waka cikin ɗakin aisha suna waka suna waka sai abubakar ya zo ya ce za ku yi waka cikin daki annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sansa ya ce musu ya ababakar inna li kulle qaumin idan wa hada iduna ya abubakar ko waɗanne mutane suna da idi wannan idin mu ne don haka bai su yi kaga kaga annabi sansa ya halatta na ai aita wasa an buɗe amusement park ai ta kai yara aita wasa masu zuwa duk inda ake zuwa ai wasa aje ai wasa masu hawan doki ai wasa sunna ce a wannan ranar sabanin sauran ranaku na ɗaya kenan na biyu aisha radiyallahu ta ce cikin gida cikin cikin masallacin annabi cikin masallacin annabi ran idi habasha wasu mutane bakake suka zo suna wasa da takubba Aisha tana kallo tace annabi sun ce wai baki gaji ba ta ce ban gaji ba yi ta kallo don ka abai sai kowa yayi har ya gaji ka a ce kai min kaza ta wasa tun da su kake yi irin ɗaya ce ai ko annabi sun ce lita alamar yahudu anna fi na fusa domin yahudawa su samu ma addinin mu akwai jin daɗi da wasa ciki kasu a dauke cewa addinin mu jumudi ne kawai su da jin daɗi da wasa sadaka abai yara su yi wasa masu wasa su yi wasa yi ta yin abu amma a gudanar da haramun aisha ta ce lokaci ya yi eh, na gaji ba wai ban koshi da kallo ba ne amma ina son mutane su zo su wuce su gane haɓata ta aza ga kafaɗa annabi sallallahu alaihi su ga irin matsayin da nake da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ranar idi ranar muna ce da farin ciki a sa tufafi masu kyau da abubuwa da yawa da lokaci ba zai samu ba ba zan samu lokacin faɗi ba amma kuma wa'in abubuwan za a ji su a hudubobin jimo inda malamai za su yi na tabbata a gobe abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe a cikin littafan mu shafe a cikin zukatan mu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 bayan tarbiyyar da aka samu a cikin wannan wata mai albarka na ramadan ba makawa wannan ramadan makaranta ce wanda yake mungoyi koyi abubuwa da dama a ciki wanda kuma ne manufar Allah subhanahu ta'ala da wajabta mu da wannan azumi na wata ramadan kamar yadda malamai suka yawaita istidlali da ayar da Allah ta ke cewa rufi da amurin kutuba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun manufa illa da yasa Allah ta'ala ya wajabta azumi ɗaya daga cikin hanyoyi na samun tarbiyya tarbiyya ga al'ummar musulmi ta hanyar ibada ingantatta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma daga Allah a cikin alkur'ani mai girma ba a samun tarbiyya in ba da abin da ya tabbata ba a shari'a Allah ta'ala ya ainihin karantar da mu kowane abu a cikin addininsa a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani saboda ka ba za mu nemi wani abu ba daga wajen wa'annan abubuwa saboda alkur'ani mai girma Allah ta'ala ya kira mu da sunan imani kuma ya ce ya wajabta muna azumi an wajabta muku azumi na watan ramadan kuma wannan shari'a ta azumin watan ramadan ba ta ke banta ga al'ummar musulmi ba ta zama ainihin wato wata ibada wadda aka wajabta ma al'ummar suka gabata kuma Allah ta'ala ya da dalili na abin da ake so a samu na natija na wannan azumin shine a samu tsoron Allah wanda ke wannan tsoron Allah din kuma wata mada ce wanda ke samun bunƙasa ta hanyar aikata abubuwan da Allah ta'ala ya umarni da kuma nisanta abubuwan da Allah ta'ala ya hana wa Allah ta'ala da'a bangaren ta abubuwan da ya umarni to wannan yana bunƙasa takawa sannan wa Allah ta'ala ta'a a bangaren abubuwan da Allah ta abubuwan da Allah ya hana shi ma wannan yana bunƙasa takawa saboda haka ta hanyar bin umarnin Allah ne da kuma nisantar abubuwan da Allah ta'ala ya hana ake samun takawa to azumin wata ramadan yana ba mu tarbiyya na mu zama masu tsoron Allah mu aikata abubuwan da shari'ar mu ta musulunci ta yi mana umarni da shi ko abubuwan da aka hana mu wahalu abin da aka umarni mu bi gwargwaron iko abubuwan da aka hana mu bari ga baki daya to mun samu wannan tarbiyya a cikin watan ramadan alama na cewa azumin na watan ramadan ya samu karkuwa a wurin Allah subhanahu wataala dukkanin mun samu tarbiyya amma rage muna aiki Allah subhanahu wataala kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a hadisi tabbatacce cewa a cikin Ramadan akan aini wato daddaure wato shedanun aljannu ba su da karfi sosai a cikin wannan wata saboda ka mutane suna samun walwala da sukuni wajen wa Allah subhanahu wataala da'a da ibada to yanzu mun samu wannan tarbiyya a cikin Ramadan to idan muka koma kuma bayan Ramadan ya wuce muka lalata abin da muka samu wannan kamar mutum ga misali a ce mutum ya wanka ya sha mai ya yi tsafta sannan daga gaba kuma yi jikinsa da nesa kaga wankan da yake nan bai amfani ba wannan shine misali saboda haka al'ummar musulmi idan muka dibi yanayin da muke ciki na lalacewar tarbiyya a ƙasashenmu da lalacewar tarbiyya a garuruwanmu da lalacewar tarbiyya a mu da gidajenmu to tabbas muna bukatar wannan tarbiyya kuma gashi Allah ta'ala ya bamu wannan wata mai albarka shekara duk yana zuwa muna yi yana wucewa yana dawowa to kuma bai kamata a ce mu kasa mu yi irin azumi na al'ada akwai abubuwa na ibada waɗanda lokacin jahiliya ana yin su amma a al'adance ake yin su saboda ga bukatar da ake son su bayar a addinance ba su bayarwa gabanin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ana hajji ana dawafin daki amma ba irin dawafi wanda ake so ba akwai kingin addini an taɓa yi amma kuma mutane sun dawo suna yin saba da manufar da addini ya ce a yi ba saboda haka natijar da addini ke so ya samar ba za ta samu ba kuwa to kada mu ɗauki azumi kamar abin da ke zuwa na dawa al'ada mu yi azumi amma yan tambaye mu yi an manufa azumin ba mu san manufar sa ba to Allah ta'ala na da manufa na la'allakum tattaqun ta'alili ne na cewa dalilin da yasa aka ce ayi azumin nan saboda ga abin da ake so a cimma saboda akwai bukatar bayan sallah halayya ta al'ummar musulmi ta samu canji a samu ainihin gyara a samu kyawawan halaye sun bunƙasa a cikin al'ummar mu a samu munanan halaye su kuma kai musu wani eradication an gusar da su a cikin al'ummar da fatan Allah subhanahu ta'ala ya ainihin karbi azuminmu, da ibadodinmu, kuma da fatan mu ci gaba da ƙasarmu, da addininmu da komi namu addu'a ta fatan alkhairi mu yawaita muna bukatar addu'a muna bukatar ainihin wato kankan da kai ga Allah subhanahu ta'ala da ya masa tawali'u domin ainihin ya kalle mu kallo na rahama mu samu ainihin wato a fita daga cikin irin yadda da muke ciki ina jinki da koda bai minti biyar ba zan tsaya a nan ma kalla wa kafa khairun mimma kathura walha subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Yeah. الحمد لله والصلاة والسلام magana kan jawabin da aka ɗora mini makarantar islamiyya wadda ke zaune a can markazu sahaba a tsohuwar kasuwa tana sanar da cewa an fara sai da fom na ɗaukan ɗalibai nazari da kuma firamare a islamiyya ɗin wadda ake sayarwa a naira dubu kacal an fara sai da fom ɗin um, jama'a musulmi muna a ƙarshe ramadan kamar yadda bayanai ya gabata ga baki bakunan malamai a rashin lokaci ya sa bai yiwa a ce a tattauna ababen duk wani mabu'in da aka ɗauko daga cikin mabu'in da malam jabir ya magana a kai akwai wani ta nukta muhimma da ya mance da ita ya ce in fara da ita kamin in ci gaba da jawabin da zai shine lokacin da ake ba da zakan kono abinci ake bayarwa ba kuɗi ake bayarwa madadin abinci ba amma za ka ji a kafafen yaɗa labarai wasu malamai sun fito suna magana a kan cewa ana ba da kuɗi madadin abinci to haka nan ɗin kuskure ne wanda ya haka nan zakarsa ba ta yi ba abinci ake bayarwa a madadin a ce a ba da kuɗi sannan haka ma yadda ya magana a kan girgije abin nan eh, mudu har cikin nta abin nan eh, abuja na taba ganin wani malami da ya fito yana bayani ya kawo kuma mudu ya aza ya auna din ya girgije ya ce ga yanda ake nufi alhali ba haka nan bane saboda haka a lura da abin da ake ciki Allah ya datar da mu jama'ar musulmi wata ramadan wata ne na alqur'ani mu an karanta alqur'ani tun farkon wannan wata da kuma tafsirai wurare daban-daban ana ji cikin gidajen rediyo a gidajen talabijin da dai makamantansu to an zo an kawo ƙarshen ramadan <clears throat> shi kenan da ramadan ya wuce shi kenan alkur'ani ya gama aiki an gama karatun alkur'ani an gama sauraren tafsirin alkur'ani an gama neman ilimin alkur'ani Alƙur'ani na da haƙƙi akan kowane musulmi haƙƙi na farko shi ne abin da lafazin alkur'ani ya kasance ana karatun lafazin alkur'ani kamar yadda allah mai girma ɗaukaka ya saukar bayan an karanta lafazin alkur'ani sannan a dawo wurin neman ilimin abinda da alkur'ani ya kunsa Allah maɗaukin sarki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun mun sauka maka da alkur'ani domin kawa waɗannan da aka saukar a kansu bayani domin cewa ya tafakkarun za su yi tunani su ga cewa bin alkur'ani na shine wajibi a kansu bayani na farko da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shine bayanin lafazin alkur'ani duk lokacin da aka saukar da alkur'ani sai ya karanta masa habbansa yana da marubuta su rubuta su ajiye a har da ce alkur'ani a cikin zukata da haka nan ne aka tsare lafazin alkur'ani babu harafi guda da ya bace annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ya bar duniya ba a tattara alkur'ani wuri ɗaya ba a lokacin abubakar ne aka yi wannan jan aikin kuma cikin ikon allah da himmat da sahabbai suka nuna wurin eh, karatun alkur'ani da kiya lafazin alkur'ani aka tattara alkur'ani caf ba abin da ya bata daga ciki inda ba don kokarin da suka nuna da dacewa da suka samu daga ubangiji ba in irin watakila sakacin da wasu muke nunawa ne a yanzu to da alkur'ani sa isko rabi da rabi ne ke ga hannun yanzu haka za ka sha mamaki wani an ce karanto suratul fatiha musulmi ne watakila digiri yake karatu amma bai iya karanto maka fatiha daga farko har karshe ba tare da kuskure ba a je watakila kira'o'i a'a kira'a guda wadda kira'a duk da ya sani ya karanto da ita da wuya za ka iya tarar da wani cewa bai iya ba to wajibi ne akan mu haƙƙi ne akan mu kula da lafazin Alƙur'ani? mun kiyaye lafazin Alƙur'ani mu zo bi dan manonin Alƙur'ani. sahabbai sun kasance bayan wucewa annabi sallallahu alaihi wasallam makarantu suka buɗa na karantar da Alƙur'ani. mujahid ibn jabr ya ce na zaunar da ibn abbas ina tambayarsa ma'anonin Alƙur'ani tun daga farko har ƙarshe sai da na har shuɗi uku daga farko har ƙarshe kowace aya muka kai sai na tambaye shi menene ma'anar wannan aya saboda haka mu ne bayan mun gane ma'anonin alkur'anin aiki da alkur'anin wajibi ne a kanmu ba sauka mana da alkur'ani don ɗai karantawa don neman bukatu ba wani na da alkur'ani a ji a gida babu ruwan shi da karatun alkur'ani babu ruwansa da aiki da alkur'ani sai idan yana neman wani mukami lokacin ne zai tara malamai ya ce a karanta mai ƙur'ani don neman mukami kaza sai in bala'i ya ci mai sannan ne zai tara almajirai ya ce a karanta mai alƙur'ani saboda allah ɗauke mai bala'i kaza da ya sauka gare shi me muka ɗauki alƙur'ani duk wanda zai yi wannan to ƙur'ani gaba ɗaya bukatarsa ba za ta biya don ya karanta alƙur'ani sannan ƙur'ani zai zama hujja a kansa wato ashe ka san da ni ka san da girma na ba ka karanta ni ba ka aiki da ni sai yau bukata ta cimma sannan za ka zo a karanta ni don neman bukata ƙur'ani zai zama hujja a kansa to kada mu yadda ƙur'ani ya zama hujja a kanmu sai dai ƙur'ani ya zama hujja gare mu allah ya daga ga katar. duk karance-karancen da ake ga tun farko ramadan har ƙarshe tare da kafafen yaɗa labarai ake a cikin rediyo ne kana ji a gidajen talabijin ne kana ji duk inda ake tafsiri galiban yawancin wurare kana ganin masu kamara na ɗauka masu rediyo na ɗauka a ji a sa rediyo to nasiha da muke musu shine su ji tsoron Allah a cikin wannan aikin da suke idan suka ji tsoron Allah to yadda malamin da ke zama ya yi tafsiri ya bayani mutane su amfana ladar da ake bashi to su ma 'yan gidan rediyo irin wannan lada ake ba su 'yan gidan talabijin irin wannan lada ake ba su domin me sun taimaka Allah maɗaukin sarki na cewa wata awanu alal birri wa taqwa ku haɗa kai ku yi taimako akan ayyuka alkhairi da kuma tsoron Allah to sun ba da haɗin kai an yi aiki na tsoron Allah ladan da mai tafsiri ya samu wannan ladan za su samu amma fan sun sa tsoron Allah menene tsoron Allah yanda suka ɗauki karatun nan su je su sa haka ne sun sa aƙidar mai karantarwa kuma suka yadda su zo su ɗauki karatun shi to yanda suka ɗaukar nan su je su sa haka ne an wani laifi ne wanda ya fassara a zo a kama shi da wannan laifin yan gidan rediyo ko gidan talabijin babu ruwansu ba adalci ba ne ba daga cikin adalci ne in tallata ƙidata. a yanki abin da ga dama wani ya tallata tashi aqida a sa yanda ya tallata nan ba tare da an yanke wani abu ba ba adalci ne haka nan ba kuma babu tsoron Allah a cikin irin wannan wurin to muna roƙon 'yan gidan talabijin da rediyo Allah ya kare su game da irin wannan aikin waɗanda kuma suka riga suka yi Allah ya yafe musu in mu suka wa Allah ya yafe musu mun yafe musu amma nan gaba kuma kada a koma da saboda haka Allah madaukin sarki ya samu dace da alkhairi baki daya da duk masu saurare da masu bayani da alarabomi da masu ɗauka rediyo da talabijin duk Allah ya ba kowa ladan da ya cancanta da shi alhamdulillah masha Allah Allah ya saka da kai yanzu sai mu ba malam Yahaya shi ke tare da mu shi ya wakilci shugaban kungiyar hadaddiyar kungiyar Bid'a wa Iqamati Sunna da jihar Sokoto saboda wani uzuri bai samu damar zuwa ba za mu ya ce minti biyu sai wani abu minti biyu sai ya wuhi muna da addu'a insha Allah ina ya kamata a wadda za a kan fitin inda nake أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله wa ومن والاه يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to a gurguje da yake babu lokaci insha Allah ta'ala dan abin da zan tunatarwa cikin ƙarin bayanin da malamai suka gudanar shine ya 'yan uwa ahli sunna mu riƙe sunan nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kada mu yi mata riƙo na sakai na kashi kuna ganin duk hafshin da 'yan bid'a suke yi na ƙoƙarin su raba mu da wannan sunan ne baƙin cikinsu shine don mai sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa za ta samun ɗaukaka to annabi sallallahu alaihi wasallam kamar hadithi ya inganta na al'irbad ibn sariya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al ar rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alayha bin nawajis ina umurta ku da biyar sunnata da sunna khalifofina waɗanda za su maye a bayana ku yi riko da ita da zagaigan ku bi ma'ana ku yi mata riko mai ƙarfi kada ku yi mata riko na wato wanda bai da ƙarfi don haka aka yi amfani da nawajis manyan hauru gumakan haurun nan duk abin da ka ciza da su yana da wahala a iya tasge shi to ku yi wa sunnan manzo Allah sallallahu alaihi irin wannan riko malam abdullahi gwandu Allah shi masa rahama a cikin littafinsa al-minanul mannan da sharhinsa shukrul ihsan a shafi na sha bakwai yana cewa wa bai sunnatin rasuli sallallahu alaihi wasallam kamalu imanin wa nailu suli akwai kammala imani da samun abin bukata idan aka riƙe sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk mai son ya yi benefitin ya kai ga abubuwan da yake so na rayuwa duniya da lahira to ya riƙe sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don shi a cikin wasu baitota nake ambata cewa sunna ta manzo ce hanya kwabbi ta ba shi karo da ƙaya mu biyo ta don tsira ga wuya ran lahira ba ma ihu duk wanda ya rika sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba batun ihu gare shi ko tuma ko wata wahala domin ya yi riko ga tushe don shi manzo Allah ya ce mu rike sunnan nan ta annabi sallallahu alaihi wasallam da ta khalifofinsa da zagaye ganmu kada mu yi mata riko na sakai na kashi to to insha Allah ta'ala gwargwaron ɗan abun na ambata akwai wadatarwa gare shi mu tace niyyar mu tsalkakar da ayyukan mu, ya zan dukansu muna yin su don neman yarda Allah duk wata ga da wani hafshi da wani ɗan bid'a zai yi ba zai cutar da mu ba muddin mun rike sunnan nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam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 اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديء السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم الله كرها من أصير دنيا دلاهرة Allah ka biya bukatocin mu na alkhairi duk wanda ya taimaka da koda da shawara don kammala wannan karatutuka na sunna ubangiji Allah ka bashi cikakken ladar da kai tanadi don masu kyautata ayyuka ubangiji Allah ka ruha mana asiri duniya da lahira Allah ka so mu ka sa a Allah ka yarda da mu ka a yarda da mu Allah ka kuranye mana damuwa da bakan ciki na duniya da na lahira mamata namu na musulmai ubangiji Allah ka gafarta musu Allah ka yi musu rahama Allah ka kai ladan wannan karatu cikin fayil na ayyukansu mu da muke da sauran rayuwa Allah ka sanya mata albarka in lokacin mutuwar mu ya Allah ka karbi rayuwar mu muna musulmai ka tare da mu cikin salihan bayanka ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأضل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين أعداءك وأعداء المسلمين والبدعة والمبتدعين وانصر عبادك المؤمنين الموحدين برحمتك يا خير الراحمين يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا خير الراحمين يا رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين